Kamar yadda aka san mata da ado da kwalliya na gyaran jiki domin su fito tas a shirinmu na mata. A yau wasu 'yan mata sun koka ga yadda mayukan bilicin baya aiki a lokacin sanyi. Ko me yasa hakan? Mun ji ta bakin wasu daga cikinsu dangane da wannan batu. To ya faɗa miki ba ma shafa mai da sanyi? Ai muna shafa mai da sanyi. Duk da dai in mun shafa baya karɓar mu, amma a haka za mu yanga shafa. Duk da dai in mun shafa ma baki muke yi da kuma wasu karan fuska, amma insha Allah za mu ci gaba da shafa dan yin kyau. gaskiya muna shafa mai lokacin sanyi amma zai baya karɓar mu amma gaskiya ba za mu iya hakura ba dole sai mun shafa ko yaya ne saboda saboda ka haska har kuma fatar ka ta fi kyau ba za mu iya hakura da daina shafa mai ba duk da mun shafa yana bata mu saboda waskanan fuska amma duk da haka ba za mu iya daina shafawa saboda mun shafa ne mana kyau ha ba za a gani ba tunda zai dan gyara ka kaɗan kyau yana mana kyau gaskiya Tofa masu iya magana da yana cewa garin neman gira akan rasa ido. Baraka Bishir murya Amurka daga Kano a Najeriya.